وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فأمر ونهى فحذر وبشر ولا معبود بحق سواه واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وداعيا الى الله تعالى باذنه وسراجا منيرا سيد المتقين وامام المرسلين ارسله الله تعالى ليتمم مكارم الاخلاق صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه والتابعين وتابعيهم وكل من استن بسنته وقطفى أثرهم بإحسان إلى يوم القيامة وإلى يوم الساعة التي لا ريب فيها أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الإخوة الكرام الأحبة أوصيكم ونفسي على هذا المنبر بتقوى الله عز وجل والسمع له والطاعة فإنه من اتقى الله تعالى وقاه اعلموا يا عباد الله أرشدني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه أن الله تعالى قد ألقى على عواتق الوالدين مسؤولية كبيرة مسؤولية أبنائهم وذرياتهم في حق رعايتهم وتربيتهم يا لها من مسؤولية ويا لها من أمانة عباد الله الأبناء نعمة عظيمة وعطاء كريم وفضل كبير من الله عز وجل وقرة عين كل والد ولذلك توعد الله الذين أهملوا هذه الأمانة بعذاب شديد يوم القيامة فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون روى ابن جرير رحمه الله تعالى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في معنى الآية أي اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلكم وقايتهم من النار وقال علي بن طالب رضي الله عنه في معناها أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير وعذبوهم <coughs> عباد الله يقول عليه الصلاة والسلام كلكم مراع وكلكم مسؤول عن رعيته أي إن الله تعالى سائل كل رعية كل راعي اما استرعاه أحسب ام ضيع فمن هناك كان أول من اتصل بهذه المهمة الإلهية هم الأنبياء أفضل الصلاة عليهم لأن صلاح الذرية يا عباد الله كان محل اهتمامهم ويدل على ذلك دعاء إبراهيم الخليل ربه أن يرزقه ولدا صالحا فقال رب هب لي من الصالحين وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ويقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ويقول هو وابنه إسماعيل عند بناء البيت ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ويقول نبي الله زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وقال امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم وهذا هذا اهتمام من هؤلاء الأنبياء بشأن الذرية قبل وجودها وأما بعد وجود الذرية فكانت تضاعف جهودهم ويعظم اهتمامهم بتربيتها وتوجيهها نهو الخير وإبعادها عن الشر وأول ما ينصب اهتمامه إلى الإصلاح عقائد أولادهم فأول اهتمامهم إسلام عقائد أولادهم قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون حتى عند الوفاة نجد أن يعقوب عليه السلام يريد الاطمئنان على عقيدة أبنائه بعد وفاته أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وها هو لقمان عليه السلام يربي ابنه قائلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرها ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مسجد واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير ويقول ابراهيم عليه السلام ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه وتربية النبي صلى الله عليه وسلم عنكم غير ببعيد للغلام حيث قال له يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف عباد الله هل نحن هل نحن نقارن أنفسنا بهؤلاء هل يستوي من همه الدنيا بمن همه الآخرة وهل يستوي الذي يعتبر النكاح والزواج عبادة بمن يعتبرها قضاء شهوة وهل يستوي من له هدف ديني بمن ليس له عنده بمن ليس عنده هدف ديني أيها الآباء أتظنون أن الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكافي بنا الأمم يوم القيامة أنهم غير المربين تربية إسلامية لا والله عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى وأقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل الكبير لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله تعالى على من تلقى التربية من لدن حكيم عليم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن الأولاد والذرية من أنفس ما في هذه الدنيا من الأموال وأغلاها فهم اقتصاد كل إنسان ورأس ماله فالخسارة كل الخسارة في تضييعهم وانظروا وتدبروا أن مهدمات التربية وجاذبياتها أكثر وأكثر من الخارج والداخل وكل ما ذكر سابقا من خطوات التربية يستوي فيها البنين والبنات ولكن تربية البنات أشد ويختلف عن تربية البنين لاختلاف الطبائع وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه dukan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukacin sarki muna gode masa muna yaba masa muna neman taimakonsa da gafararsa da shiryarsa muna neman tsari da kariya daga Allah ya kare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu da ɗabi'un mu da halayen mu duk wanda Allah ya shirya da shi babu wanda ya sai badda shi haka nan duk wanda Allah ya ɓadda shi babu wanda ya isa ya shirya da shi ina mai sai da hakika babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wanda yayi halitta ya daidaita ta wanda ya kaddara dukkan abin da ya kaddara ya shirya da shi a wanda ya yi umarni kuma ya yi hannu ya yi gargaɗi daga barin sarri sannan kuma ya yi umarni da aikata alkhairi ba wanda ya cancanta a bautata masa sai ina mai shaida lallai hakika shugabanmu muhammadu bawa ne na allah kuma manzonsa zaɓaɓɓen allah daɗin allah wanda yake kira zuwa ga allah da izinin allah wanda Allah ya aiko shi ya zamanto ma al'umma su sila a bar haskakawa shugaban masu tsoron Allah shugaban manzannin Allah wanda Allah ya aiko shi ya cikita dukkan kyawawan ɗabi'u da halaye tsira da amince Allah tabbata a gare su da shi da iyalansa mazansu da matansu manyansu da kananansu da manya-manyan khalifofin nan nasa guda hudu abubakar da umar da usman da ali da kuma صحابنك ده تابعي ده تابع التابعين ده دقوة المسلمين نبغر تتنا كيرتي ما يدين سنة ما الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ده رأيوسا أجيه ده سيكرا أجيه ده يو ده غوده ده جيري حرق جوا غرانا تاكي قياما يرجع الله تكبتا أدريسه bayan haka ya yan wana musulmi masu albarka da daraja da kima Allah ya kawo juma'a ta shida ga watan Rabi'u Sani na wannan shekara ta da arba'in, bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga mahaifansa Makka zuwa makwancinsa Madina wanda ta yi daidai da sha hudu yau ga watan sha biyu na shekara ta da goma sha takwas miladiya a inda juma'ar ta zaƙulo mana ta mai suna nauyin da Allah ya wajabta a kan iyaye game da ƴaƴansu game da tarbiyyar ƴaƴansu nauyin da Allah ya ɗora a wuyan iyaye game da tarbiyyar ƴaƴansu ya ku bayan Allah masu daraja da kima da albarka ina muku wasiya kan wannan mimbarin da ni mai magana da tsoron Allah maɗaukacin sarki mai girma da buwaya mu zamanto masu ji idan Allah ya kira mu masu biyayya da ɗa'a da ladabi idan ya umurce mu sannan kuma ku sani Allah ya ƙara shiryar da ni da ku gaba ɗaya zuwa ga abinda Allah ke so kuma ya yarda da shi lallai Allah maɗaukacin sarki ya jefa wani irin nauyi a wuyan iyaye nauyi mai girman gaske game da tarbiyyantar da ƴaƴansu da zurriyarsu da iyalansu Allah ya sanya wani haƙƙi babba na kulawa da ƴaƴa a wuyan iyaye da tarbiyyantar da su ya girman wannan nauyin da Allah ya ɗora a wuyan iyaye ya nauyin wannan amana da Allah ya ɗora ma iyaye ya fa ni'ima ce mai girman gaske ku tambayi wanda ba sa haihuwa ku ji ya ku masu haihuwa ya ku masu ɗaya ku je ku tambayi wanda ba sa haihuwa ku je ku tambayi wanda ba su da ɗaya ku ji irin raɗaɗi da damuwa da rashin bacci da rashin jin daɗi a duniya ga gida ga arziki ga komai Allah ya bayar amma Allah ya rage shi ga wata ni'ima babba wanda kuma ni'imar nan ta hana shi ta rage shi daga dukkan abin da Allah ya mallaka masa ya kwana cikin raɗaɗi ya tashi cikin damuwa ya wuni da tagumi saboda Allah madaukakin sarki bai ba shi haihuwa ba ku je ku tambaye su ku biya suke ji ku je ku tambaya ku ji miliyoyi da waɗansu suke kashewa a irin zamanin nan na yanzu wayan da za a haɗa ruwansa da na iyalinsa su samu haihuwa mu je ku ji yadda da suke kashewa don Allah ya ba su wannan ƴaƴan amma Allah maɗaukacin sarki bai bayar ba saboda haka wanda duk Allah ya ba shi ɗa ya ba shi ni'ima ya ba shi arziki sannan ya ba shi nauyi mai girman gaske ya ɗan ƙwara musulmi masu albarka ya'ya baiwa ne karanci ne daga Allah ya'ya falala ce mai girma ya'ya abin sanyaya zuciya ne da ido Ya sa Allah maɗaukacin sarki ya kira wannan falalar ni'ima kuma ya rantse sai ya tambaye ta ni'iman nan gobe kiyama la tus'alunna yau idhin anin na'im Allah ce wallahi tallahi sai na tambaye ku ranar tashin kiyama game da ni'iman da na muku babu ni'ima bayan musulunci irin ni'iman ɗaɗa da Allah ke bawa mutum yanda wannan nauyin yanda 'ya'ya suke da girma suke da falala suke da daraja suke da sima da girma haka ma azaban da Allah ya tanada wa iyaye masu sakaci game da tarbiyyantar da 'ya'yansu take da girma Allah ya yi alkawari ya ƙoratar da iyaye masu sakaci wajen tarbiyyantar da ƴaƴansu masu sakaci wajen amana da Allah ya ɗora musu game da ƴaƴansu Allah ya tana da azaba da narko da bala'i da musiba a gobe tsiyama ga iyaye sai da Allah ya kira su ma yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kaga su Allah yake kira ya ku wanda kuka yi imani ga irin azaban da na tanada muku kaga bai ce ya ayyuhal ladina kafaru ba bai ce ya ayyuhal mushrikuna ba bai ce ya ayyuhan nasu ba san mummunan da suka yi alkawari sun an kiran Allah sun miƙa wuya a gare shi za su bi dokokinsa su ne Allah ya fara kira domin ya ce ku an ku ku gabura, ku tashi ku miƙe tsaye wajen kare kanku wa ahlikum da iyalanku ƴaƴan da kuke haifa ku miƙe tsaye in ji Allah ku kare kanku da ƴaƴan da kuke haifa naran daga wata irin wuta daga wata irin wuta mummunai Allah ya kira gidajen mummunai Allah yake magana da su yake ya wutar take Allah ya ce wa quduhan nas wal hijara makamacinta duwatsu ne da mutane ya masu tsaronta ya Allah alaiha mala'ikatun waɗansu irin mala'uku ne ghilazun marasa tausayi da rahama ba su ma san wannan rahama ba a su. sujadun masu tsananin gaske la ya asuna Allah in Allah ba su umurni su rika waji da mutum su rika azabtar da mutum da ba sa saba wa Allah ba sa saurara masa wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata kawai umurnin da Allah ya ba su mutuna mala'iku idan suka fara azabtar da mutum fa ba sa gajiya balle a ce sun je hutu a su ba sa gajiya wannan aikin da Allah ya ɗora musu shi ne kamar numfashin su kamar ibadar mala'iku fa ba sa gajiya la yafkurun ba sa gajiya sannan la ya'kuluna wa la yashrabun mala'iku fa ba sa ci ba sa sha wata kila ta ce in sun je break sun abinci ko abin sha za mu dan samu sauki na iba na azaban da ake mana su ba sa ci ba sa sha sannan kuma laifu zukuran wala fan ba maza bane ba mata bane ballantana a ce mala'ika yana da iyalai yana da ƴaƴa bai da lafiya iyalin su ba da lafiya ko kuma ya je an je bikiki ko ya je menene ba maza bane ba mata bane ba sa sha'awa sannan kuma la yataghawwatuna wa la yabulun ba sa fitsari ba sa bayan gida wataƙila mutum zai ce eh ai da yake mana azaba ai ya tafi bayan gida yanzu ya je toilet za mu ɗan huta kafin ya dawo to ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba sa abin nan ba sa bacci sannan kuma ba ba maza ba mata ne, sannan ba sa fitsari ba sa bayan gida idan Allah ya umurce su to haka za su kama wannan aikin ba ka kautawa musamman wajen azabtar da mutane mu duba irin wannan azabar da Allah ya tanada mu duba irin wannan wutan da Allah ya tanada mu duba irin mala'ikun da Allah ya sa su rika azabtar da su rika yin wannan azabar ya tanada ta ne fa ga ya ayyuhan lazina amanu da sai ya ayyuhan lazina kafaru ba ya tanada ta da wanda suka ce sun imani iyaye na yara ba mazinata ba Allah ya tanada ma wannan wutan ba ba sunan su ya kira ba ba barayi ba ba kidnappers ba ba ‘yan fashi ba ba ɗan maɗigo ba ba ɗan liwaɗi ba a'a ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara iyaye Allah ya kira musulmai mu'minai su ne Allah ya tana dama wannan su dalili sakaci wajen tarbiyyantar da ɗaya domin wannan sakacin kaɗan don yaro yau su ne kidnappers su ne 'yan fashi su ne ‘yan sara kuka su ne masu halakar da al'umma yaran da ka sani aka haife su a gabanka a idonka yau su suka hana ƙasa zaman lafiya su suka hana angwanni zaman lafiya su suka hana tituna zaman lafiya su suka hana waje zaman lafiya su suka hana ciki zaman lafiya su ne komai to shi yasa Allah ya tana da wannan ya kira iyaye wajen sakaci da tarbiyya ya ɗora musu irin wannan azabar saboda sakaci shi ke haifar da waɗancan ɗin ɗan ta'adda kala kala ƴaƴan da aka sani ne ƴaƴan anguwa ne ƴaƴan gari ne da aka sani dare da rana suna ta'addanci to iyaye su sani lallai wannan nauyin yana wuyansu maza maza a tari abin saboda haka malaman tafsiri ibn jarir Allah ubangiji ya masa rahama yace Abdullahi dan Abbas Allah yarda da su yayi sharhin wannan ayan sahabi ne ya sharhin ta ya fassaranta yace ma'anan ku anfusakum wa ahlikum naran ay i'malu bi ta'atillah ku koya musu wa Allah da'a wata ko ma'asillah ku ji tsoron duk wani sa'o hanyar saba wa Allah ku umurci ɗayanku da su rika bin umurni na Allah ku rika ne santan abin da Allah ya hada wannan ne an ba su kariya da garkuwa daga wutar jahannama na aliyu Allah ubangi yarda da shi yace ku koya wa kanku da iyalanku alkhairi sannan ku tarbiyyantar da su a kai in an samu wannan to an samu kariya daga wutar jahannama wannan umarnin da Allah ya bayar na ce ku tsare kanku da iyalanku farko waɗanda suka amsa wannan umarnin su ne annabawan Allah Qur'ani sai ya zo ya nuna mana shari'a ta nuna mana ana tarbiyyantar da ɗa ya zamo gari a gaɓoɓi guda uku na farko kafin ma a auri uwarsa kafin a auri uwarsa kafin ma a yi cikinsa akwai tarbiyyar da musulunci ya bayar gaba ta biyu bayan an yi cikinsa ana ɗauke da shi kafin a haife shi nan ma akwai tarbiyya ta musamman sannan gaba ta uku bayan an haife shi shi ma akwai tarbiyya guda akwai tarbiyya a nan na farko harsashen gini na tarbiyyantar da ɗa tun kafin ma a yi cikinsa na farko a kama masa uwa ta gari nagartacciya ta kirki da addini da mutunci ɗaya kenan na biyu bayan an samu wannan yayin da yaro ya zo aka samu cikinsa to addu'a ga abin da ake yi kafin ma a same shi a mayi cikinsa annabi ibrahim alaihi salam yake rabbi ya ubangiji na ina roƙonka in ji annabi ibrahim habli min salihin ya Allah ka bani ɗaɗa nagartattu in ka sashi bani ɗa ka bani salihi nagartattu a wata addu'ar yace ya Allah ka kare ni wa junubni wa baniya ka kare ni da duk ɗan da zan haifa an na'budu al-asnam daga bauta wa shirka gumaka da yin shirka da kai ya sake cewa rabbi ji'alni muqima salah ya Allah ka sanya ni mai tsaye da sallah wa min zurriyati da dukkan zurriyan da zan haifa wato da tsada da jikoki da tattaba kunne kenan ya Allah ka sanya masu kulawa da sallah ne yasa li anna salata tanha anil fahsha'i wal munkar domin sallah tana hana alfasha da mummunan ayyuka rabbana ya mu takabbal du'a Allah ka amsa addu'a ta lokacin da ya gina Ka'aba shi da ɗansa Annabi Isma'il yake rabbana waj'alna muslimaini ya Allah ka sanya mu musulmai nagartattu laka masu miƙa wuya gare ka wa min zurriyatina da dukkan zurriyan da zamu haifa ni da Isma'il ka sanya su ummatan muslimatan laka umma musulma mai miƙa wuya zuwa ga umarni a gare ka ya Allah annabi zakariya ba a bar a baya ba shi ma kafin ya samu ɗana da ɗan addu'a yayin kai mu duba irin addu'an da annabi Ibrahim ya yi wani irin ɗaya Allah ya bashi ya bashi annabi Isma'il ya bashi annabi Ishaq annabi Ishaq ya haifi annabi Yaqub ya haifi annabi ah, annabi Yaqub ya zo ya haifi annabi Yusuf ya haifi su Bunyamin ɗaya goma sha biyu mu duba ɗaya masu albarka ya zo ya haifi annabi Isma'il a kan gefe annabi Isma'il tsazon shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi ya fito addu'a ta karɓi kuma Allah ya karɓa masa annabi Zakariya shi ma ya yi addu'a rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a ya Allah ta bani zuri'a tsarkakakkiya kai mai jin addu'a ne kuma Allah ya bashi Yahya ya bashi ɗa annabi Yahya annabin Allah ne annabin Allah aka bashi sannan kuma matan imran ita ma ta yi addu'a ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran taqabbal minni ya Allah na maka alkawarin abinda ke ciki na da nake dauke da shi idan na haife shi da namiji ne ya Allah na ba da shi ga yi wa ɗakin ka hijima da ta fashe haihuwa ba ta haifi da miji ba ta haifi mace rabbi ya ubangiji tace ah, falamma ya bar qala rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa ya Allah ta ci fana haifi mace kuma da buri na namiji kuma ga abinda ne alƙawari zai maka alhalin Allah ya fi ta sanin abinda ya bata daga baya dai aka bata wane ne aka ba aka bata Maryam uwar Annabi Isa mu duba addu'a yanda ya tasiri Maryam aka bata kuma jikan ta zama to annabi isa alaihi salam mu duba addu'a da tasiri zamanin nan sai da addu'a ya ɗan musulmi sai da miƙewa tsaye domin ɗaya su ne tattalin arzikin kowace ƙasa su ne tattalin arzikin kowace al'umma bayan kowane gida da kowace al'umma su ne abin alfahari manzo Allah ya ce wallahi kullukum ra'i dukkan ku ya ku mazaje ya ku majidatta dukkan ku masu kiwo ne dukkan ku masu kiwo ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku kuma za a tambaye ku kiwon da aka ba ku kiwon ƴaƴa da ake nufi a nan ba ya ka ɗauki sanda ka rika kora su kamar shanu ba a'a idan aka ce mutum mai kiwon shanu ne misali dabbobi shi yana kula da abincin da suke ci yana ba su ruwa yana kai su inda ba sa cutuwa yana musu allura yana ba su kanwa yana tsare su ya kwana da su ya ga wata kura ko wani abu bai zai ya su ba kuma zai yi tafiya da su cikin dare cikin yini cikin rana cikin sanyi cikin duhu cikin yini ya zaunar da su a inda ba za su cutu ba haka ɗaɗa ina suke wuni kana ciwon da wa suke tafiya ina suke kwanta me suke ci da wa suke duk ba ruwan wani manzo Allah to wallahi duk za a tambayi kowa ciwon wani fa tsada a za a tambaye shi gobe kiyama tarbiyyan tsada a ɗaya bayan ɗaya za su layi in matan ka ɗaya ne to biyu ne uku hudu kowace sai ta tsaya a gaban Allah an tambaye ka tarbiyyanta sanda da ka tarbiyyantar da ita mata hudu ne sai an tambaye ka A to Z ƴaƴan da suka haifa su zo su talatin ma malam yi layi Allah binciki haƙƙin kowa da ya ɗora maka demo ka ce haihuwa demo nauyi ce hawansa demo responsibility na tarbiyya ce hawansa duka Allah zai tambaye ka a gobe kiyama haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah zai tambayi dukkan mai ciwo amanar da ya ba shi ya kiyaye ta ko ya tozartar da ita saboda haka in ka ji an ce amana Allah ya bada ita to lalle sai ka tashi ka rike wannan amana Ke sa manzanni da annaba suka tashi suka zabura suka karbi wannan amana suka rike addu'a kuma Allah ya amsa musu addu'o'insu. ya ɗan uwana musulmi masu albarka da daraja da kima wannan kafin a haifi ƴaƴa addu'ar da suke yi kenan yanzu fa in an haifi yaro kuma to inda inda kokarin ka hamsin ne yanzu zaka mai da shi ɗari yanzu yaro ya faɗo duniya kuma saboda haka za a ninninka kokari da tarbiyya da girmama ba da himma da kulawa da su da fuskantar da ƴaƴa zuwa ga alkhairi da nesantar da su daga dukkan wani sharri an ka yana shekara bakwai annabi yake ka fara koya masa addini guru da bis salati bi sab'in tun yaro yana ɗan shekara bakwai lokacin ne zai fara riƙe abu tun a lokacin ake koya masa ibada yarinya karama a koya mata daura dan kwali da sanya hijabi tun wannan lokacin tun wannan lokaci, sakaci ya mace tun tana shekara shida ana kallonta a waje tun tana ɗan shekara uku wallahi ana kallonta karka ce karamar yarinya ce tun lokacin za ta fara ɗamara yanzu a ta'atan da muke ji ana yi da ƙyarka ce an kama mace mai shekara arba'in da yaro ɗan shekara uku na miji. amma vice versa a ci an kama wani ɗan shekara arba'in da yarinya ɗan shekara uku ya lalata ta yarinya ɗan shekara biyar ya mata fyaɗe ɗan shekara bakwai ya lalata ta to a ce ta ba tun wuri tun wuri ake sa ido a kan yara kuraye na nan a waje suna kallon da mutum ya zage dantse saboda haka wajibi ne farkon abin da za a gyara na yara a tsida a haɗa su da Allah su zama to masu tsoron Allah in ka nuna ma yaro akwai Allah sama da shi ko ba ka nan zai rika zai rika fili shi a kodin sofafawa akwai wani abu sama da shi wanda yake kallon shi ba wai sai kana nan ya bar abu ba in ba ka na wanda ba tarbiya bane da masa tsoron Allah ku duba annabi Ibrahim da annabi Yaqub suka zo suka tara ɗaɗansu suka ce kai inna Allah astafa lakum ad-dina Allah ya zaɓa muku addinin musulunci fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu kuna fanɗararru masu shirka ba kuna musulmai suka kuma ku miƙa wuya zuwa ga Allah shi ne farko abin da za a dasa maɗa ya san addini ya san addinin musulunci shi ne gatan duniya da gatan gobe tsiyama sakaci da addini ka ba su wani tarbiyya to gata ne na duniya banda gobe tsiyama mai amfani ɗanka ya zama ta wani abu a duniya shirme a lahira kaskantacce a gobe tsiyama babba a duniya to farko abin da annabi ibrahim da yaƙo suka ɗora inna allah astafa lakum ad-dina suka bawa addini priority Allah ya zaɓa muku addinin musulunci maza a ji akwai ki falata mutunna illa wa antum muslimun haka suka koya musu addini yayin da annabi yaqub ya zo mutuwa yana kwance akan gado zai mutu ya kira ƴaƴansu ya tara su domin ya tabbatar suna kan aqidar musulunci nan an kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al in idh qala li banihi ya tara ƴaƴansu yace mata abuduna min ba'di me za ku bauta wa bayan ni babanku na mutu suka ce na abudu ilahaka za mu bauta wa Allahnka wa ilaha aba'ika da Allah da iyayenka suka bautawa annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq dukkan su sun bauta ma ilahar wahidan Allah ɗaya ne mu ma sun ya mu bauta ma wa nahnu lahu muslimun muna miƙa wuya a gare a akan gadon asibiti ba maganan abun duniya ya kawo musu ba ba maganan eh, business ba ba maganan kaza ba filaye kaza kaza mata abu duna min ba'adi sai za ku bauta bayan na mutu haka ya dace ka tabbatar ɗanka suna kan aqida da tarbiyya ta addinin musulunci ku duba abin da luqman annabin Allah ya ce wa ɗansa yace ya kai ɗana la tushrik billah kada ka kuskura ka haɗa Allah da wani shirka zalunci ne mai girma ya kai ɗana ka duk abin da ka gani daidai da ƙwayan zarra ƙwayan atom idan yana cikin sammai bakwai ko kasai bakwai ko karkashin dutse to Allah zai zo da kira gobe kiyama inna laha latifun Allah mai tsananin bin jiddigi ne Allah shi ne mai saitin din abu duk yadda abu ya motsi ya kan da shi khabir kuma mai ba da labari kaga ya nuna maka ta duk abin da zai bayyana a gobe kiyama yace ya kai dana ka tsai da sallah kai umuri da kyakkyawan aiki ka hana mummunan aiki kai hakuri akan abin da Allah ya jarrabe ka da shi na kaddara kar ka ce solution in problem din ka fafa za ta yi kar ka ce a warware matsalan ka din nan kaza za ka yi in Allah ya jarrabe ka ka tsaya inda Allah ya jarrabe ka inna zalika min azmir umur yace kada ka kuskura ka rika ɗauke fuskanka ga mutane kana rena su wai kai wani abu ne kaga mutane kana ɗauke fuska tare da girman kai da jiji da kai kuma ka rika daina tafiya a doron ƙasa tana takama yake Allah baya so irin waɗannan mutane ka rika daidaita tafiyarka ka rika kuma kasa kasa da muryarka in tana magana domin mafi munin murya ita ce muryar jaki mai surutu Allah ya kamanta muryarsa da najasi annabi ibrahim yace ya Allah ga shi na fito da kakana daga misra da ta gaba daya na kawo su dajin da gairi zar'in dajin da babu shuka babu mutane abinda nake so kawai rabbana li yuqimu salah sai da sallah yasa na hijira da su na fidda su daga jin daɗi na kawo su inda babu shuka nan ne Allah ya kaddara Ka'aba nan ne ya kaddara ruwan Zamzam ita ce Hajara da ɗanta Isma'il mu je wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda shine cikamaci magaba daya na masu tarbiyya Abdullahi dan Abbas ya samu yaro karami yace ya gulam zo ya kai dan ƙaramin yaron nan zo inni uallimuka kalimati zan sanar da kai waɗansu kalmomi yace in fadillah ya fakka ka rika kiyaye dokokin Allah in ka shiga matsala Allah zai kiyaye ka kima ta'arraf ila Allah fi raqa'i ya'rifka fi shidda ka rika tuna da Allah lokacin da kake ciyalwa in ka shiga kunci da tsanani da matsi Allah shi ma zai tuna da kai ya fidda kai Wasu in za ka yi roƙo ka roƙi Allah kawai ka daina dogara akan mutane ka roƙi Allah kawai idan za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah idan za ka yi tambaya ka tambayi Allah yake ka san duk duniya da za su haɗu a kansu mai da kai su cutar da kai ba za su iya ba sai abin da Allah ya kaddara zai same ka haka da abin da Allah da duk duniya za su haɗu su mai da kai wani ba za su iya ba sai abin da Allah ya kaddara wannan abu an rubuta shi an ɗauki alkalami tawadan ma ta bushe takardan ma an ɗauke ta tafiya ya rayu a haka ta yan kwana musulmi wannan irin muhimmanci na tarbiyya da waɗannan annaba da magabata suke za mu iya daidaita kanmu da shi ina ga mutumin da yake aure don jin daɗi kawai ya biya bukata ina mutumin da yake aure ba ruwansu da addini ina mutumin da yake aure son ya haifi 'ya'ya ba ruwansu da menene ma ya haifa muna da san manzon Allah sallallahu alaihi hadisin da yake cewa ku haifafa zan yi alfahari da ku gobe kiyama ana nufin marasa tarbiyya ne annabi zai yi alfahari da su yan sara tuka ne za a kawo su annabi alfahari da su kidnappers ne za a taro a kiyama annabi alfahari da su ko dan fati ko dan madigo ko dan luhati babu sakka masu tarbiyyan addini masu tarbiyyan addini iyaye ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala akan ɗaɗan ku يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة akwai ran da iyaye za su guje wa ƴaƴansu a ko duk kiyama in ba su sauke wannan nauyin ba kuma ba za su tsira ba kuma ɗaɗan idan iyayen suka buga suka ɗi su ma in suna ganin iyayen za su guje su a filin kiyama ranar da miji zai guje wa matan mai tarbiyyantar da ita ba ita ma ta guje wa mijinta ya yi ƙoƙarin tarbiyyar da ita taki wasan zilliya za a yi a gobe kiyama ya koye a gobe kiyama Allah ubin ya tsare mu ya ce bayan Allah masu albarka da daraja da kima babu shakka tsada sun fi dukiya daraja da kima sun suka fi tsada su ne tattalin arzikin kowace ƙasa da al'umma dukkan asara tana tattare da mutumin da zai haifi ɗaya ya bar su su tozarta su zamantawa mutane bala'i su duba abubuwan da suke rusa tarbiyya waje da cikin gida duka suna nan ku riƙa dubawa da fatan Allah ubangiji ya sanya mu cikin masu riƙe wannan amana Allah ya tarbiyantar da al'umman mu Allah ya mata san mu da ƴaƴa albarka gaba ɗaya wanda aka haifa da wanda za a haifa a nan gaba Allah ban ya tsare al'umman musulmi ya musu albarka ya yi wa rayuwarsu albarka ya ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwan arziki ya Allah wanda suka zalo suka bauɗe suka faɗa waɗansu halaye ya Allah mu roƙe ka ka mana da su matukar su musulmai ne su ba maka gada? Allah ka yi lutufi ka yi rahama ka yi lutufi a gare su da tausaya musu Allah ka da mana su akan hanya ya rabbal alamin arhamar rahimin iyaye masu ƙoƙari, Allah ka taimaka musu Allah ka taimaka musu Allah ka taimaka musu Allah ka taimaka mana Allah ka tsarkake mu تقرتك سقايتي نام يا الله تبام زمن لا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون